والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa barkanmu da sake saduwa a wannan wuri mai albarka na markazin nur da ke tutar zaga anguwar gawan nama a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi na mai albarka da muke karatun usulun tafsir a cikinsa cikin littafin al-muqaddima fi usulun tafsir da shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah a lokaci irin wannan safiyar asabar yau muna asabar hudu da watan zulhijja da shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan bakwai na shekarar dubu biyu da ashirin ta miladiya muna karatu a cikin turkul istidlal wanda malam ya kawo ya gama mana da bangare na farko sa hanyoyin saɓani da ake samu tsakanin malama a wurin tafsirin alkur'ani na girma ya kawo mana kashi na farko shi ne wata saɓanin su yana komawa ne za a nakulu abin da aka rawaito ko da hadisi zuwa ga manzon sallallahu alaihi wasallam ko fassara zuwa ga sahabi ko zuwa ga tabi'i ko tabi'i tabi'i to wannan shine maqul su malai gabatar mana irin saɓanin da ake samu a cikin sa mun shigo annau tsani fil khilaf al waqi'i fi tafsir min jihati al shi bangare na biyu sabanin da ake samu ta hanyar kafa hujja ba ta hanyar dalilin da aka rawaito ba to wannan shine ne malam ya kawo mana kuma cikin karatu a cikinsa lokaci ya kure satin da ya gabata wanda malam ya zama da cewa akwai bangare biyu akwai wasu sukan sukan kudurci wata aqida ko wata ma'ana sai su so lalle sai ayat alqur'ani ta karkata zuwa ga wannan fasar to ne bangare na daya bangare na biyu kuma su ne waɗanda suke fassara alkur'ani bisa ga kawai yanda ma'anarsa ta nuna a larabce ba tare da la'akari ga wa ya saukar da alkur'anin ba ba tare da la'akari ga wa aka saukar ba kuma ba tare da la'akari ga yanayin da aka saukar da alkur'anin a cikin sa ba to waɗannan su ne bangare na biyu to duk mala ya kawo mana su ci gaba shi ne eh, inda za mu tashi ci gaba da nan bayanai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله الأولون رأوا المعنى الذي رأوه من غير نور إلى أن تست... إلى ما <coughs> إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالات والبيان والآخرون راعوا مجرد النفس وما يجوز أن <clears throat> أن يزيد به أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. ما لم يصف الأولون نفرقوا مثلا فرقوا سوني ما ان يفرقوا وقلنا سرغا سنجم الحياة وتأكيدا وسرغا سنجم الحياة وترى ونرأي to sai su yi kokarin duk yadda za su sai sun karkatar da akalar fassara alkur'ani dan tafiye da wannan ra'ayi da fahimta ta su to waɗannan su ne malam ya ce ra'au alma'anan lazi ra'au su abin da suke la'akari da suke gurin fasara alkur'ani shine wannan ma'anar da suka gani ra'ayin da suka ga ya musu daidai to wannan shine mahallin shahid shine abin da suke la'akari da sai ya tabbata shine mahallin shahid a gurin su min gauri nazarin ila ma tattafiqu alfazul qur'an ba tare da la'akari ba cewa ai lafazan nan da suke so su sanya su hujja akan wannan ra'ayi nasu lafazan ba sa ba da haɗin kai ga wannan ma'ana saboda lafazan ba ma'ana gaske ba ba bace to shine mun gaira nazarin ila ma tastahiqu alfazul qur'ani min ad-dalalati wal bayan lafazan alqur'ani suna da abin da suke nunawa da bayanan da suke dauka to wadannan ba tare da la'akari da wannan ba iyaka kawai ma'ana da suke so su kafa su tabbatar da ita waɗannan su ne al'awwalu na masu ra'ayi farko waɗanda sun riga sun yi matsaya ga wata fahimta da wani ra'ayi suke so su tabbatar da karkatar da ayin alkur'ani zuwa gare su su ko akharuna su ko sauran su ne masu kashe na biyu masu ɓangare na biyu su ko ra'au mujarradan lafazin su kawai lafazin shine ma'allin lissafi wannan lafazin wa ma yajuzu an da bihi inda al-arabi me balarabe ke iya nufi da wannan lafazi balarabe in ya ambaci wannan lafazi ne yake nufi kawai iyaka abin da take tafiya zuwa ga lafazin shi kadai ba tare da la'akari ga waye magana da wannan lafazi ba shi yasa yake min gairi nazarin ila ma yasluhu lil mutakallim bihi wa siyaq al kalam ba tare da la'akari cewa me dace ga mai magana da wannan ai magana ma'anarta ta kan bambanta dangane da wanda ya magana da ita matsayinka na bambanta dangane da wanda ya magana da ita to ba ta la'akari da wannan haka nan siyakin kalam siyakin maganar shi ma duka shi ne damuwarsu mahallin shayar shi ne mai kalmomi kaza su wata ma'ana kalmomi kaza suke bayarwa a larabce to wannan shi ne abinda waɗannan gari suka yi la'akari shi yake ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال النفي لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذي الذين قبله كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون وإن كان نظيرا وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الأولين إلى اللفظ ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. قال وفي هؤلاء كثيرا ما يغلقون في احتمال النفر لذلك المعنى في اللغة فلو أن لنسو ديوع سنا قسكولي ولن أوكى النفذا جمع لك في كل سكولي لهذا كنت يسوء أبنى فيك الأكري فيني ما ألدع وأن النفذ في غير وعلى عرش يجي تونا ما لأتي أحكا إذا وانا تم ألدع فيك غير النفذ لن تبس معناك إذا وأن النفذ في غير وعلى sai amma sau da yawa suna ba da ma'ana wacce suke azaba lafazi kuma lafazin bai ɗauka sai su kuskure sai ka ce lafazi kaza na ba da ma'ana alhalin bai da wannan ma'ana wannan shine tafsirin ba ya bulto na su waɗannan waɗanda suka dogara ga fasara su ka ga mujarrad abin da take bayarwa na ma'ana a larabce yake su so da yawa za ta ce lafazi kaza a larabce yana ba da ma'ana kaza sai su kuskuren aza musu ma'anar da bai bayarwa إن كثيرا ما يغلقون في استعمال اللفظ بذلك المعنى في اللغة ولم أوكم ولا اللفظ ولا معنى كثيرين جنامك عربسي كما يغلق في ذلك الذين قبلهم كما وأن سكر بسيطة ما تكي سوني وأن كثم فرقو وأن سكي سوى سكي ناس مطيع سرقا تنجي مطيع إياكا su kawai duk abin da suka ga yayi duk wannan matsayin suke so su tabbatar da ayon alkur'ani sai sun karkato ta domin ta daidai da wannan matsaya to su ne al'awwalun su ne wani ce kamar yadda su ma waɗancan da ke da wancan ra'ayi su ma suna kuskure kamar nan al'awwalina kathiran ma yaghlaquna fi sihhatil ma'ana annabi fassaru bil qur'an ba lallai bane ma'anan nan da suka fassara alkur'ani da ita ta zama ta inganta zaka so da yawa mummunar ma'ana suke samu sai su gina ma kansu wani ra'ayi wanda ra'ayin bai zo alkur'ani ba bai zo a hadisi ba sai kuma su yi kokarin sai sun karkatar da ayoyin alkur'ani sun bi wannan ma'ana kaga wadanda sun kuskuren su ga ma'anar da suka riga suka yi kansu ba tsaya a kanta su kuma waɗancan kuskuren su ga lafazi sai ka ce lafazi na ɗaukar ma'ana kaza amma da kaza sai a gano zai ɗaukar wannan ma'ana a ganin an samu kuskure suna samun irin wannan kuskuren da yawa sai sai duk bangaren da suka yi bisa ga wannan kuskure ba a yace tana samun kura kurai da yawa shine kasira to da yawa za su ce lafazi kaza na ɗaukan ma'ana kaza amma zai ɗauka kamar yadda waɗannan su ma waɗanda su kuma suke da ra'ayi na farko su ra'ayin su dama suna da matsaya cewa wannan ita ce matsayarsu duk yadda ake sai sun tabbatar da wannan fahimta to so da yawa suna kuskure fahimtar da zama ba daidai ba ce kuma zai tafi su neman wata ayan alkur'ani da za su karkata ta ma'anarsu da musu ba da ma'anarta don zai yiwuwa ayan alkur'ani ta ba da mummunan fahimta sai dai kai ka mata mummunan fahimta to idan suna da kansu fahimta haka fahimta suna iya zama daidai tana iya zama kuskure to amma kuma sai su ɗauko aya alƙur'ani su wasu ko da a ce fahimtar su daidai idan suka ɗauko aya alƙur'ani wacce ba a kan wannan fahimtar take magana ba suka zo suka ce tana magana a kan wannan fahimtar ka gana sun yi kuskure gurin fassara alƙur'ani duk da cewa ma'anar da suka ce alƙur'ani ya tabbatar tabbas alƙur'ani ya tabbatar da wannan fahimta ta wasu ayoyi amma ba da wannan aya da suke so su kafa ba za ka kokarin kafa musu ku kafa hujja a wannan ma'ana da wannan aya wacce wannan ayar ba ta ba da wannan ma'ana ta gona kuskure duk da cewa ma'anar ta yi inganta to ya kake zato idan dama ma'anar ba daidai ba ne dama ma'anar alkur'ani bai tabbatar da ita ba sannan kuma suka ɗauko ayar alkur'ani suka yi amfani da su suka karkatar da akalarsa suka ce suna nuni ga wannan ba da sun kuskure guri biyu sun kuskure gurin ɗaukar samun yawo alkur'ani ma'anar da suka fita alkur'ani bai da ita sana na biyu sun ɗauko ayan alkur'ani wacce ba ta nuni akan wata ma'ana sun ce tana nuni akan wannan ma'ana to wannan shine malai ce bangaren waɗannan su kuma kasira so da yawa eh, za ka samu ya zalito na fi sihatin ma'ana gurin ingancin ma'anar na zai fassaro bihin qur'an wannan ma'anar da suka fassara alqur'ani da ita so da yawa za ka samu ba abu bane da kyau sun jingina wata fahimta mara kyau sannan kuma suka yi kokarin su kafa wuta da da ita yace kama ya zalata fi dalika al-akharuna kama yadda su ma na karshen ka suke kuskure su ma suna kuskure gurin fahimta da suka dauko cewa lafazan da suka lura da fasara su sun ba da ma'ana ta ga ita so da yawa suna kuskure da wannan wannan kana nazar al-awwalina ila al-ma'ana akthar yadda cewa su la'akari da ɗaukan na farko sun fi karkata gurin jefa ma'ana sun yi abin da suka fi bukata ma'anan nan da suka yi matsaya gare da tabbato ba ta la'asari da lafazin ya bada wannan ma'ana ko bai bada ma'ana ba a su dai ma'anan nan da suka yi matsaya sai da ta fito sun tabbatar da ita shine nazarul awwalina ila al-ma'ana akbar wa nazarul akhirina ko akhirina ila al-nasl akbar su kuma ɗaya ɓangaren, su kuma sun fi karkata zuwa ga lafazi su dai buƙatar sana'a al-awwalina na farko sune awwalina aiko awwalina suke nazar ila al-ma'ana su ne na farko wanda suka riga suka kai matsaya gaba ala su ko akari ne waɗanda ya kawo na biyu yana magana ne akan abin da su ya kawo na farko da na biyu an gane waɗanda ya kawo na biyu su ne waɗanda su la'akarin su ga lafazi da aka su nan ba wata ma'ana bane suka kafa a'a su lafazin suke la'akari ne da aka duk abin da suka fahimci cewa lafazi ya bayar to su za su ce shine alkur'ani da ba suna da tabbas haka yake ba haka yake ba an samu maganar sahabbai wanda suka tabbatar da cewa ba fahimtar nan da suka fassara da waɗannan lafaza ba haka annabi ya fassara ba su dubi da bai su ba su da muhallin shahid lafazi kaza ta kaza da haka lafazi kaza mai ma'ana kaza plus lafazi kaza mai ma'ana kaza za su ba da ma'ana kaza da haka ita kwanto ma'ana kaza wannan shi ne abin da waɗanda suke su ne ɗin ɓangare ne an gane su ba su ga shi nan والأولون صنفان تارة يطلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد <clears throat> ولم يرد به وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمكنون وقد يكون حقا فيكون خدعه في الدليل لا في المدلول وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع في تفسير الحديث قال شيخ الأولون في القرآن سلطان سنفرقه سنفرقه سنفرقه سنفرقه سنفرقه waɗanda suke da akari da ma'ana sun yi matsaya da wata ma'ana za ka abin da suke nema kawai alkur'ani ya ba ayoyin alkur'ani da za su haɗin kai ga tafi da ma'anar da suka riga ta kai wa bakaya ya ce ka waɗannan sun ne sun fi biyu ne su ba an gane ko kashi biyu ne na farko ta ne sulhuna lafzar alkur'ani ma dalla alaihi aure da wani lokaci sai su cire ma'anar da alkur'ani ke nuni a kanta kuma ita ake nufi da ayoyin alkur'ani sai su cire ta su ba ita ake nufi ba saboda ne saboda abin da suke nema su samu haɗin kai ga ma'anar saboda wannan ma'anar da suka ga ita ce zahiri kuma ita alkur'ani ke ne ba ita ba sai suka yi matsaya a haka ita suke so su kore to ya ga dole sai sun cire tsayin alkur'ani daga ta sai alkur'ani ba haka yake ne ba kaga kana alkur'ani ya bada ma'ana sun sun zo sun cire ma'anar sun ce ba ita alkur'ani yake ne ba saboda ne saboda ba ka dace da matsayar da suka yi ta fahimta ba wannan bangaren ne kenan yace آه، وتارة يحملونه ما لم يدل عليه ولم يرده وانا لوك سيفوما سيكا أزام آيين القرآن وتمعنا وانا القرآن كنت فتن ينوني في الإجابة بي إشارة زوا غريتا بقتا فتا كنت سيكو إتاكي كما هنا تفهم إنك يأتي وما كنت متخذ المدلين أبدا بس أنا لكم أبو بكر لهم هذا من حقا ما كنت متخذ المدلين أبدا da abubakar da umar babu sunan abubakar da umar a cikin aya babu siffar abubakar da umar a cikin aya ayon da suka gabace ta ba su yi magana kan abubakar da umar ba ayon da suka biyo baya ba su yi magana kan abubakar da umar ba ta gama ne da alaƙar aya da abubakar da umar ka gama ta da alaƙa to ka sun ɗauko fassara aya akan abin da ayar kwata-kwata na ta dulla alai saboda ne saboda su dama muhallin sha'ir shine fahimta sun riga sun yi matsaya ga fahimta abinda suke nema ayan alkur'ani su ba su haɗin ta to da haka ko da aya ba ta ba da ma'ana suna iya ƙirƙirar ma'ana suna iya ɗaukan aya ce lalle ala ne ayar ta ba da wannan ma'ana ba ma'anar amma sai akwai ta to wannan su ne ɓangare da su ko na farko kamar yadda malam ya kawo su ne eh, sai su janye ma'anar da aya ta nuna sai su ba ita ake nufi ba kamar waccan ma'ana da Allah ta'ala yake cewa izhuma da ghari Karya kodin saɗa zai zai zata zama na sin lalla a ma'aza. Kar ma ya sa ni yanzu. A wata, Aisha ta nuna haka kuma ƙasar a Aisha zo a kan haka kuma ƙesan a kan haka kallon. Kuma ta ce ya nuna haka da shi da Abubakar ne suke tare a cikin ga. To za ka so in ce ba Abubakar ake da ba, kuma na aike na bi ta ba. Kazar yi wa da aya ta ke ni biyu sun kawo ta masu yi raba aya daga ma'anarta. nan kuma sun tsora ba aya ba Allah ta baka ɗauka to wannan su ne sabbi da malai ta mun gane su ko yace sabbi na farko taratan yasluguna lafzal qur'an salaba shine cewa an gane shine salaba kamar a cewa da turanci shine ma'anar salaba to zaka taratan yasluguna lafzal qur'an ma dalla alaihi wa ududu abinda qur'ani ya nuni akai ake nufi da shi sai su janye wannan ma'ana kamar ma'anar ibnu mazal gari in yaqulu da sahibi sai su ba abubakar ake nufi ba وتارة هما يحملونه ما لم يدل عليه ولم يرد ومن وقت هما هنا دورا معايا أبدا بتعينوني أكلكم وتقفت ما حمغل عكاد كما ما كنت متفق المظلين أبدا فكت أي أو وقت هو أكيد هذا وطن لنك وطن سنة غدادي دمال يقوم يسوي في كل الأمرين أكثر الأمر غدادي انتكا ودي ربع مقلمة لك معلك تعينوني بشيء ko ko aza mata ma'anar da bata ɗauka ba waɗannan al'amura cikin kowannensu قد يكون ما قصدوا نفيه au إثباته من المعنى باطلا tana iyo abin da suka so korewa a wancan bangare na farko ko abin da suka so tabbatarwa na azama ayar ma'anar da ba ta ɗauka tana iya yiwa ya zama na batila kamar da ya auku a wannan a gaba batilan saboda abin da suka ce a can aya ta nuni ga abubakar sun ce ba shi ake nufi ba yana suka kore saboda wata ma'ana da suke so shi ne na suka ga abubakar kaga suka ga abubakar ma'anar batila kaga sun yi nufin ma'anar batila wa ya kono ma'anan haka ne ko kada ya kono ma ba fa kad kada ya kono ma kasadu nafiyahu au ithbatahu min al-ma'ana ko ko abinda suka so tabbatarwa na ma'ana suna so sai sun shigar ma aya abinda ba sa nuni gare su kamar ba kun kuntum muttakhidul mudallina ala wanene abuda da wata ayat Allah ya ce wani kulli kaumin hadin suka ce sai na da ake ne wani kulli kaumin hadin suka ce sai na shi ne hadin ne shi ne ba ga kowane mutane kaga ayar ba haka take ne don ba ambatan sunan sai da na al'ati ba suffa ambatan suffa ta sai da na al'ati kan ayar sannan ayoyin da suka gabata ba su magana kan sai da na ba ayoyin da suka yi ba ba su magana kan sai da na sannan waɗanda aka saukar da ayar a cikinsu suka halarci saukar da ayar suka saurari fasara daga manzo sallallahu alaihi wasallam wata kawo cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa ayar ana nufin sai daga aliba kuma kenan wannan aya sun tsora ba aya abinda ba ta ɗauka yace to cikin kowanne daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu yana iya yiwuwa ya zama na wannan ma'anar da suke so ta tabbatar mummunar ma'ana ce kamar wannan ma'ana ta sukar da abin da suke so su tabbatar suka yi masaya a kai Shi ne cewa ɓaci da sahabbai da soke sahabbai da rufe sahabbai wannan shi ne matsayin su kai wannan ba na ta mummuna saboda alkur'ani bai bace su ba alkur'ani bai rusa su ba alkur'ani bai sai mutanen banza ba ne kaga kenan asalin ma'anar da suke so su gina a kanta ba su laci to da haka duk abin da suka ita ma'anar mummuna ce ayan da suke so su kawo su gina a kai hujjar da suka yi hanyar da suka bi wurin kafa hujja shi ne mummuna ba aya ba ita aya tana nan yadda take to amma kana iya ɗaukan aya sai ka yi amfani da ita ka karkata mata akala ka yi amfani da ita ga fahimtar ka wacce ba daidai ba to wannan shi ne abin sai sa malam yace to ana iya yiwuwa ya zama na kar ya kuno ma kasadu na fiyahu khata'uhum fi al المعنى wal madlul Sai في الدليل والمدلول kuskure fi al في wal madlul dalilin dalilin da suka kafa hujja da shi kaga ba ana nufin ayar ba ita ayar daidai take amma dalilin shine hanyar kafa hujjar shine kuskure wani madululi da abin da suka kafa ma hujja a kai ne suka kafa ma hujja a kai shine kan ɓaci da sahabbai kan cewa duk sahabbai ba na kwarai sai sai da na ali da kuma iyayensa kaga wannan ma'ana ce mummuna to sai zama da abin da suka yi nufin tabbatarwa fatilan ne sai suka yi kuskure fi dalili hanyar kafa hujja zuwa ga wannan ma'ana wani madulu ne da ma'anar da suka kafa mata hujja an gane wannan bangare na ko, ya ce wa hada wa kad yakunu haqqan yana yi abin da suka faɗa gaskiya ne amma ayar ba ta nuna zuwa gare su amma abin da suka faɗa haka yake an gane to amma ayar ba ta nuna zuwa gare su fa yakunu qata'uhum fil dalil la fil fadl sai da mana ah, kuskuren su da dalili dalili suka kafa hujja hanyar kafa hujja da dalili cewa wannan dalilin shine dalili akan kaza amma lafil madudusi an gane amma shi abin da suka yi kafa hujja a kansa ingantacce ne sananne ne kamar aya da take bayani akan wani abu sai a ce tana bayani akan abu kaza aya tana magana akan sallah misali sai a tana magana akan addini kaga ma'anar cewa aya ta sauka tana magana kan azumi ma'ana ne ga tafiya to amma daukar wannan ma'ana a cewa ita ce take magana akan azumi alhalin ba akan azumi take magana ba zo wannan shine haka wannan fil istidlal an gane ko amma kuma abin da suka saka hujja a kansa wannan ma'anar ma'ana ce ingantacciya to amma an samu haka wannan fil istidlal to wannan shine malamin ya kawo mana yace ana samun shi ma وعبث وقد يكون حقا فيكون خطأ في الدليل لا في المدلول وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن يتولى كما يندهك يا أوقو أبصر على القرآن يتولى فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث هكذا لما أشكن حديث هكذا يا أوقو كما يسجد الله كما القرآن يسجد الله أكثر لسه دمونس بعد ما أنه ننسو آه، سبعد معنا إلي يكشف يكشف يكشف حكى لما سنع حديث هكذا haka nan kamar yadda hadisi wani lokaci za ta kafa hujja da hadisi ga ma'ana mai kyau wani lokaci kuma ta kafa hujja da hadisi ga ma'ana mara kyau wanda duk hadisin shi kuma zai nuni ga waɗannan ma'anar gaba ɗaya yake duk wannan shi ma zo kamar da ta misalin alkurani haka nan ya zo a hadisi allazina akhtau فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة وسلف الأمة وأئمتها وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم مذهبهم بما يحادثون به الكلم عن مواضعه malam ya ce allazina akfa'u fi dalil wal majzul wadanda suka yi kuskure ta bangarori biyu gaba daya bangaren dalilin na bangaren ma'anar da suka kama wa dalili da shi majzul yake to misalin wannan misalin fawa'ida kamar wasu kungiyoyi kaga fawa'ida jan fawa'ifa da'ifa ita ce kungiya to haka ba kungiya dai ba kungiyoyi min ahli da bidah kada daga ma'abota bid'o'i su ne waɗanda suka kaji wata ma'ana wacce bata zo ba ga addini la fil qur'ani wala fil hadisi wala fil aqwali sahabat babu wannan aqida babu wannan fahimta suka gina akan ta eh, ita qaduha da suka kudurce wannan abubuwa mazhabar a matsayin na a mazhabi gare su yukhaliful haqq alladhi alayhi al-ummah al-wahd wanda yake saba ba al'umma matsakaiciya سنة يفي تخلف الأمة الأمة مطلقين الذين لا يستمعون على ضلال وأن لو صلى الله في السباة فأدوا أخبتا أيوة الأمة فأدا أخبتا ثم خلف الأمة وأئمتها وأن سنة جبون وأن الأمة يفي تخلف الأمة كما مغبا كان الأمة سنة فأخبرت تابعا تتابعوا تابعا وأئمتها هذا أئمو من الأمة وأن قولا ما تجمع أجاب to su a immalin kamar irin su malik sunan su imamu shafi irin su ahmad bin hanbal su abu hanifa su imamu bukhari da muslim wajen bukhari da muslim da sauransu ba sa cikin magabata na tabi'un da tabi'un tabi'un amma ga suna cikin a'immatul musulmi ne irin su gyara kudini da sauran manya-manyan malamai da waɗannan a ce duk sun ittifaki ga abu sai a samu wasu wanda ba sa cikin waɗannan su ba salafin umma ba sannan kuma su ba a shirka su daga cikin a'immatul umma sai zo da wani abu sabanin na waɗancan ka ganin su waɗancan su ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la tastamiu ala dalalat yace ka salatul ummati wa a'immatiha wa amadu ila alqur'ani sai suka nufi alqur'ani ka ta'awwaluhu ala ara'ihim sai suka masa tawili tawili shine karkatar da akala suka karkatar da akalar ma'anoninsa zuwa ga ra'ayoyinsu تارة يستدلون بآياته على مذهبهم ولا دلالة فيها wani lokaci zai kafa wasu ayoyi a bisa mazhabar al'alar ayar nan ba ta nuni a kan wannan ma'anar da suke so su nuna tare da wani lokaci wa taratan ya ta'awwalu da kamar da muka samu misali na ɗaya daga cikin mazhabin ahalin bidai kun ga shi ana daga cikin mazhabobin ahalin bidai akwai kawai وعملوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم تارة يستدلون بآيات على مذهبهم فلا دلالة فيها ولنوك في ذلك كما قلت يعني آية أكم مذهبك على العالم آية باسة تباسة باسة توجد وزم عنها kagana na sun kuskure fi dalili shine kuskure fi dalili a dora ba aya ma'anar da ba ta dauka ba ko ba ta daukar da wa taratan yata'awwaluna ma yukhalifu madhhabahum wani lokaci sai su ringa tawilan abin da zai saba wa mazhabarsu kamar da Allah ya sa wa zuhun na mai bin nazira ila rabbiha nazira wasu fuskoki na da alkiyama masu walwala ne suna masu kallo zuwa ga ubangijinsu zama shari da ya zo da ya ga cewa abin da ayar ta nuna shi ne cewa mummunai za su kalli ubangiji ranar alkiyama Allah ya daga cikin to su a su sun yi matsaya a kan basu yadda da wannan ba kaga kenan ayar ta ci karo da abin da suka matsaya a to a nan sai suka karfata akalar ayar sai da shari sai ya karkata akalar fassara wannan ayar sai da yake ila rabbiha nazira da yake ila a wahdahu la ila gaishe?" yana da cewa muntazira mana sai ya fassara nazira zuwa ga muntazira muntazira mai sauraro ba ta makon zuwa ila rabbiha nazira sai ta ila rabbiha muntazira tana sauraron ubangijin ta shi kada zai mata yi sai kan ya karkata da kalamarsa saboda mai haka saboda ya dace da abin da yake so to irin wannan shi ne ta'awili kaga sun karkatar da aka fassara zuwa ga yanda zai dace da matsayin da su suka riga suka yi يكتب ما يحرفون لديه الكلمة عن مواضيع لابد انك تنزل كلمة اذا في جرور انت ومن هؤلاء الاسرق ومن هؤلاء الفرق الخوارج والرواتب والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم ما نعطي من هؤلاء فرق الخوارج daga cikin waɗannan akwai ƙungiyoyin da ke ƙungiya ta farko ta sau firkatul khawarij gawa rike da aƙidar da musulmi da zirgi da haka gurin su mumini zai zama cewa mumini sai ya yi imani da Allah da duk abin da aka masa umarni na imani kuma ya aikata duk abin da aka umarce shi ya hana daga dukkan abin da aka hane shi to a lokacin ya zama mumin. Domin an samu matsala ɗaya to ya ɗaga daga mumini ya zama kafir. ka da zaran duk imanin ka duk sallar ka duk azumin ka duk zartar ka duk komai da komai da kake da zaran an samu matsala daya cewa kana kariya. shi ke ka kare ga tsarin ba mun ba gaba daya kuma da kai da kafiri ba ku da bambanci wannan ne ra'ayin hawa'iya a zai da ko to suna kafa hujja su ma da ayoyi sai sai Allah ta'ala ya faɗi wata ayoyi ya nuna cewa duk wanda ya zunubi zai shiga mutum ya zama mace alhalin ayoyin ba haka suke nuni ba wannan kenan ko firka ta gaba ita ce arrawafir arrawafir jam'u rafida rafida shine mai korewa rafada ya kore ya fiye da ya karba abu ba shine rafada ya rafoto to waɗannan suna ne na ta sanya wa a lokacin da suka yi eh, tarihi ya zo akwai daga cikin aimmasu ko ɗaya daga cikin ahalin baiti jikokin sai daga ali radiyallahu anhu ana kiran shi baiti wannan zai kan ya zo ya san taɓa tambaye shi game da sai na bakar da umar sai ka yi waɗannan su ne waziran kakana wazirai ka ga waziri ba karama sai ba ne ya tabbata cewa su ne waziran kakansa kuma kakansa shi ne mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda su jikan mazan Allah da sallallahu alaihi wa sallam dan jika yake ga Fatima radiyallahu anha to hakan da yi shi kamar sai suka fita mutunta shi ma ya fito shi ma ya bauɗe ya kauce ma hanya tunda har ya ba abubakar da umar har ya yadda ma wazirai suke ga masu Allah sallallahu alaihi wa sallam to shi ne sai ce rafatumuni to daga nan sai aka tafi da rafida sai rafida suka zama su ne waɗanda ba su yarda da abubakar da umar ba su kuma zaidiya na ta samu zaidiya nisbatan ila zaid su zaidiya su ne waɗanda suka yarda da shi wannan zaid to ma'allar shahid waɗannan su ne rawafi da haka duk wani abu duk wani abu da zai yabi sahabbai musamman abubakar da umar to zai zan karkatar da akalata duk wata aya da za ta nuna wata azaba ko la'ana ga wani mahaloki to sun yi kokarin karfafa ta ta dawo ga abubakar da'uwa wannan shi ne abin da waɗannan kira suke yi su ne farko shi'a su ne rawafi masu zagin sabbin maza Allah sallallahu alaihi wa sallam da ɓacin su da kuma tsine musu sai gurka ta gaba duk waɗannan na daga kan karkashin sarrafa alil bidai su ne alil ara wal ahwa wanda suke da wani san zuciya da wata wasu ra'ayoyi da suka ƙaga suke so su gina a kai sai firka ta gaba ita ce aljahaniya su ne firkato jihar bin safwan waɗannan firka na jihar bin su suna kore siffa ta Allah duk wata siffa ta Allah da duk wani suna na Allah suna kore shi suna cewa ba ka cewa Allah yana da siffar ji a sam'u wal basaru wal ilmu wal kalamu wal mahabbatu wal rahmatu duk babu ba ka cewa Allah huwa rahmanu ar-rahimu al-maliku al-qudus as-salamu duk babu su a gurin waɗannan sira kana jahiliya me ba su haka sun gina akan haka su har da shine cewa ai eh, waɗannan duka shirka ne idan ka ce Allah shi ne Allah da ka ce Ar-Rahman ka tsara wani ubangiji ka zai zai ubangiji a gurin ka ta zama biyu da Allah da Ar-Rahman idan ka tsara ka ce haka na a akwai sunan Allah Ar-Rahim to sun zama uku idan ka ce akwai Al-Salam sun zama hudu akwai Al-Qudus sun zama biyar haka da ka tsara suna ga Allah da ka tsara Allah na ga idan ka ce Allah na da tisatun wa tis'ina isuwan, a gurin su kenan kana da Allah tasa'in da tara waɗannan su ne jahiliya an gane ko suna taba hujja da ayyukan alƙur'ani su ba الله تعالى أنا أسلم أقول هو الله أحد وقلت هو الله أحد هذا ما نتوان الله أحد في رضا الرحمن وبين سيبا الرحيم وهو على ملكه كذا أنا حتى حفظا كذا أنا نرجع سنين في كركة أتى على آية وقلت هذا ما نتوان الله تقول هو الله أحد سنين في كتابة سنكم آية لكي نون على الله أنا نتوان هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر za su karkatar da kai gari ko sai san nema musu tawili yadda za su canza musu bana to waɗannan su ne firkatul fi'aliyya sai firkatul mu'tazila firkar mu'tazilawa su suka yi rafi da jahiliya cewa sun kore sunayen Allah sai suka tabbatar su da sunayen Allah amma kuma sun soke eh, sufofi kamar yadda jami'a suka soke sufofi haka nan su ma mu'tazila sun soke sufofin Allah bambancin su kawai su mu'tazila sun tabbatar da sunayen Allah amma ko tabbatar wanda suka wa sunayen Allah ba wai tabbatarwa bane ne cikakken ma'ana suka ce kawai sunaye ne a matsayin alam Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahim Al-Malik ma'ana kawai sunaye ne da Allah ba sa bada wata ma'ana iyaka kawai Allahu Ar-Rahmanu da Ar-Rahim da Al-Qudus duk ba sa la'akari da wata ma'ana ya ka gina ku da ka sanya ma Allah al-Alim da ka sanya masa al-Jahilu duka ɗaya ne tunda ba la'akari da ma'ana Ka kaga alhalin gogoron saka suna akwai la'akari da ma'ana domin ka kaga al'alimu siffa ce mai kyau aljahilu kaga ta ɗauki siffa mara kyau daga jahilci aka ɗauko ta kaga zai yiwu a ce daga cikin sunayen Allah aljahilu saboda Allah bai siffanta da ma'anar da wannan suna ya ɗauka ba amma yana daga cikin sunayen Allah al'alimu saboda Allah ya siffanta da ma'anar da wannan suna ya ɗauka to ne shine abin da mutazila suka soke suka ce ba ka siffanta Allah ba ka ba ma Allah ma'anar wani suna da yake ɗauke da shi a gana sannan kuma suna da wasu abubuwa da za mu zo nan gaba za mu gan su zai kawo mana usulin mutazila akwai daga ciki kore alwa'i a kore cewa Allah ta'ala zai shafa a tabbatar da alwa'i duk wanda duk wani zunubi da Allah ya alfawarin duk wanda Allah ya ce duk wanda ya ce zai masa azaba to bai yiwuwa a samu wani yayin zunubin Allah bai masa azaba ba da haka gurin su bai yiwuwa a cewa mutum ya mutu da zunubi Allah ya yafe masa ba san wannan ba magana ce to babu shi saboda ka riga ka mutu kana wannan zunubi to ba makawa dole tunda har Allah ya ce wanda ya zunubi kaza yana da azaba kaza to in ko kai zunubin ka mutu ba yanda za a Allah ya baka wannan azaba ba ka magana ceto magana ya iya ba ta taso ba to duk wannan na daga cikin usulin su yana nan tare. haka nan akwai al-qadariyya kaga da fata daga na qaddara su qadariyya su suke qaddara suke so Allah mai kaddara komai ba na jin karatun da muka wancan karan mun yi bayani akan kadari kadar da kyau to da haka waɗannan kadari ba ke so ke mana da haka duk ayar da ta ce ku tabbatar da kaddara sai sun kokarin karkatar mata da akala to waɗannan su ne kadariya haka nan akwai al-murji'a al-murji'a daga arja'a yurji'u ne jinkirtawa an gane arja'a yurji'u ya jinkirta waɗannan su ke jinkirtar da aiki daga imani suka kiyasi su sun buga mazamun sakan kiyasi suka ce idan mutum yana aiki na kwarai a nan duniya yana sallah yana ba da zakka yana azumi yana kyautatawa yana duk wani aikin alkhairi amma matsalarsa guda bai yi imani da Allah da manzon sa kare ne muka duk wani za su kai za su amfane shi kada babu abin da zai amfane shi wannan da tafakin duk abin da mutum yake in dai bai gina shi akan imani da Allah da manzon sa ba kaga duk aikin da yake ya tashi a banza wa kadinna ila ma min amalin wa allahu haba'an mansura duk inda Allah zai ce mutum ya aiki na kwarai sai ya ce wa huwa mu'min an gane wa huwa mu'min yana halin mu'min kenan babu imani ba suka ce to tunda haka ne nan wannan ka ya nuna cewa abin la'akari shine imani sai suka buga kiya suka ce to kamar yadda wannan da ayyukan da ya na alkhairi ba su amfane shi ba saboda babu imani kenan aka san wannan idan aka samu mumini na da imani to duk aiki da zai na asha ba za su fitar shi ba Na ga nan kai imani ka gama ka riga ka kama da shi, ko kai sallah ko kar kai sallah ko kai zina ko kai tata ko kai menene duk ba ka da matsala wannan shine ra'ayin murji'a an ga yadda suka buga kiyasi ko suka ce kamar yadda in ayyukanka na kwarai ko yawan kan babu imani ba su da tasiri to ya kamata a ce kuma idan akwai imani kai ma muna na ayyukan da ta kamata ke to wannan su ne murji'a kuma kun ga abin da suka faɗa muku ne da Allah ta'ala ya faɗa ba dai ba ba yi wasu wanda ya aikata kaza zai maka azaba kaza wanda ya kaza zai wace duk abin da Allah ya faɗa ya zama da ya taɓa azaba Allah ta yi na yadda gudunma Allah ila ala akhara wa la yasirun an nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yuzurun wa man yaf'al dhalika yalqa asaba yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Sannan man yakun mu'minan muta'ammidan فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما bai yi ان ce duk waɗannan da banza Allah هو faɗa an الدنيا ko ما waɗannan su غيرهم murji'awa malam ya وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا وقد صنفوا تفاسير على على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناوي الشافعي ومثل كتاب أبي علي الجبائي الجبائي والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني والكشاف لأبي القاسم الزمخشري فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة قال يسوى هذا كالمعتزلة وأن مثالثة ومعتزلة ومثلة فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا سوسك في ثورة أنجي magana da جدالية da jayayya إنهم من da ilimin duka shi suke ta jidali maganganun su gaba ɗaya jidali ne lau kana kaza la kana kaza wa lau kana kaza la kana kaza lau kana kaza la kana la ma kana kana kaza duk irin irin waɗannan suna da buga shi a littattafan su waɗannan su ne mutazilawa wa karsan na huta fasira kuma ala usuli mazhabi sai suka wallafa tafsiransa akan ka'idar wannan mazhaba ta da ka duk abin da suka tabbatar da shi fahimtar da suka yi matsaya a kanta a mazhabarsu a ƙungiyar su ta mutazilawa to sai sun yi ƙoƙari da ayon alƙur'ani sun karkato akalansu domin su bi wannan fahimta to wannan su ne mutazila yace ga misalin tafsiransu misal tafsir Abdurrahman bin Kaysan al-Asam Abdurrahman bin Kaysan al-Asam na daga cikin malaman mutazilawa kuma ya yi tafsiri kuma tafsirin sa ya gina shi ne akan tabbatar da ra'ayoyin mutazila wanda zai yi ka tabbatar da ra'ayoyin mutazila sai ka karkata da ayon alƙur'ani saboda ra'ayoyin alƙur'ani ba ta nuni ga wannan ba'ala to amma kokarin da suka yi shine su ga sun iya kokarin su na karkata akalan aya alqur'ani su ta'awili domin su ga su ce ai ta nuna ma'anar ko ko ayar ta soke a kiran su sai su kokarin su mata ta'awili su nuna ba magana da sai a san wannan abu ba yace a wannan shine Sheikh Ibrahim bin Isma'il bin Ulayya shi ma na ɗaya daga cikin fitattun malaman eh, Mu'tazilawa to shi wannan Abdurrahman al-Asam malami ne na Isma'il bin Ibrahim bin Isma'il bin Ulayya alladhi kana yunadiru shafi wanda ya kasance yake munazara da imamu shafi yana ginawa akan usul mutazila imamu shafi yana gina masa akan da hadisi kaga bai wani abu to wannan kenan sai na gaba wani misal kitabi abi ali al kamar littafin abu ali al-jubba'i wannan shine eh, mijin mahaifiyar abul hasan al-ash'ari shine abu ali al kuma abun sa abul hasan ashari ya tashi abun sa ya koyi mazhabar mu'tazila ya sha ya koshi da mazhabin mu'tazila kafin daga baya kuma ya fice daga mu'tazilanci ya koma yana fasarati to wannan shine Abu Ali al-Jubba'i wa tafsir al-kabir haka nan akwai wani da tafsiri sunan shi tafsir al-kabir lil qadi Abdul Jabbar bin Ahmad al-Hamdani wannan bawan Allah shi ma mu'tazili ya yi tafsirin sa ya sanya maka suna tafsir al-kabir da wannan sai babban littafin su kuma shine wal jami'i li ilmi al-Qur'an kafin wancan kai akwai aljami'u da ilimin qur'an da ali ibn isa ar-rubbani shi wani ba Allah ali ibn isa ar-rubbani da daga cikin manyan manyan malaman mu'tazilawa shi ma yayi tafsiri wanda ya masa suna aljami'u da ilmin qur'an wanda shi ma ba komai ne ba cike banda kokarin tabbatar da aqidin mu'tazilawa haka nan wal kashaf wannan shine fitattan tafsiri shine al kashaf da kafin qasim az-zamakhshari wannan malami a gaba sari wanda mun riga mun ji labarin ta ba ɗaya ba ba ce ne gudun larabci duk ya fi ta sanin larabci sai ne zama hujja a larabci har ibn ashur duk da gogewarsa a larabci yake zama sari hujja ne a larabci idan zama sari ya faɗi magana yana radi ne ga wasu da suka ce wata ma'ana da ya kawo ta wata kalma inda Allah ke tsofa fala Allah ka ba su wannan saka ala a tsarin ga zuwa suratul kahf da suratul shu'ara a ɗaya daga cikin su a cikin ke cewa wasu na cewa ai ba na kaza ga wannan kalmar ba wanda ya kawo su cikin magabata sai da maksari yace in ko da maksari ya kawo ta da maksari hujja ne da haka ana iya cewa lalle wannan ma'ana ta tabbata saboda da maksari ya kawo ta tare da maksari ba karamar hujja bane a larabci to yana daga cikin waɗanda suka yi amfani da ƙwarewarsu ta larabci da kuma fasaha da Allah ya maka da tasarrufi da Allah ya hore masa da kalmomin larabci da kuma masaniya ga ilimin jadal sai ilimin mantiq da falsafa ya amfani da wannan dama ya dinga karkatar da akalan fasarorin alkur'ani zuwa ga wannan fahimta ta ta mutazilanci wanda mu ambata ɗaya daga cikinta ko shine kore sunayen Allah to sauran ko ne sukurin Allah to sauran suna ta ba mana ce fa haula wa amsaluhum waɗannan da ire-iren su sai ta karu mota mu'tazila sun kudanci mota mu'tazila to da aka sai suka gina tafsirin alkur'ani mai girma inda zai yi daidai da dacewa da wannan ra'ayi na ta mazhabar mu'tazila na lokaci ya zamu kai ara zamu tashi daidai inda malam zai samu na usulul mu'tazila ma'ana abubuwan da mazhabin mu'tazila yake na akan su ne akwai irin su at-tauhid al-adl al-manzila bain al-manzilatayn wa infaz al-wa'id wal amr bil ma'ruf kuma zai mana bayanin su dalla dalla mai mu'tazilawa suke nufi da waɗannan kan Allah sai mu bayan sallah da izinin Allah in mun tashi a wannan littafi za mu tashi da wannan insha Allah gobe Allah da mun karatu mu ulumul Qur'an za mu rike karatu kuma sai bayan sallah gaba sai mun yi karatun gobe Allah sai kai mu ba samu hadari ba kuma hadari ya taso to shi kenan wanda za mu tafi automatic hutu kenan amma dai hadari ya zama insha Allah za mu karatu mu muna rayu lafiya sai Allah za karatun karatu ulumul Qur'an sai mu rike shi alhamdulillah sai akwai karatun mu na karshen wata da muke yi na rasmul qur'an da kuma dabtul qur'an wanda yake yin shi da marince insha Allah yau za a yi rasmul qur'an gobe a yi na dabtul qur'an na wannan watan kenan na watan bakwai julai to da mun yi kuma shi kenan sai karshen watan takwas Allah ya kai Allah ya nuna mana subhanakallahumma wa bihamdika ma la nasidi wa tarasa سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته